je ga wanda a gidan ku da sassafe wallahi dama gani ne tunda Allah ya sa mutum ya rage sauran sati biyu to yanzu tambaye ki yanzu kin iya tuki eh wannan sweet shi yasa nake son ka wallahi ai na san ban ji su irin mota ka mota kuma abokina ne fa mai bulali ya bani gudun gudunmuwan masara da gida saboda na ƙaunar tuwo gida ya kawo ita gashi ya ce ga ta wannan gudunmuwa ta ce ga ta na kawo ma ki ce wata mota kuma su tuwo da ni da Ni tuwo? Ashe ma auren mu ba zai yi ba. Me yasa? Saboda ni ne laifi a gida ma tuwo ake mu suna. Ni tuwo?